Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Suleiman Muni Barma ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na rana a yau Alhamis takwas ga watan Yunin 2023. Kafin ku je abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanun labarai. an kai wani harin bam a wani masallaci a lardin badakshan da ke arewa maso gabashin kasar afghanistan a yayin wani bikin tunawa da wani jami'in taliban shugaban ukraine vladimir zelensky ya ziyarci yankin kherson inda dabban mutane ke fama da bala'in ambaliyar ruwa sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken ya faɗa cewa har yanzu ba a gama yaƙi da ƙungiyar is ba To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da ake bukukuwan tunawa da ranar teku ta duniya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwa dangane da yadda yawan halittun ruwa ke ja da baya. To amma masana na ganin akwai mafita. A jamhuriyar Nijar kuwa za a ji cewa wani sabon al'amari ya taso a jihar Tawa inda matasan da ke zuwa cirani Libya ke komawa gida cikin halin gushewar hankali. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An kai wani harin bam a wani masallaci a lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin kasar Afghanistan a yayin wani bikin tunawa da wani mataimakin gwamnan lardin na Taliban jiya Alhamis wanda aka kashe a wani hari da kungiyar IS ta kai a makon nan. Gaban yada labarai na yankin Mu'azzidin Ahmadi ya shaidawa biyoyi ta wayar tarho cewa fashewar da ta faru a babban birnin lardin Faizabad ta kashe akalla mutum ɗaya. ya ce kawo yanzu babu wani ƙarin bayani inda ya bayyana wanda aka kashe a matsayin tsohon shugaban 'yan sanda na lardin baglan na arewacin ƙasar shaidu sun ba da rahoton cewa fashewar mai karfi ta yi sanadin salwantar rayuka da dama na masu ibada a cikin masallacin da ke cike da cunkoson jama'a da ake fargaba adadin waɗanda suka mutu ya zarce haka. Babbar tashar labarai ta Afghanistan mai suna Tolo News ta bayar da rahoton cewa an kai akalla gawarwaki sha biyar da kuma wasu kimanin hamsin da suka samu raunuka zuwa babban asibiti a faizabad shugaban amurka joe biden zai karbi bakuncin shugaban kungiyar kawancen tsaro ta nato jens stoltenberg domin tattaunawa a ranar litinin yayin da goyon bayan ukraine ke kan gaba a ajanda gabanin taron nato da za a yi a watan gobe ofishin shugaban ƙasa afirka ta kudu cyril ramaphosa ya faɗa jiya alhamis cewa yayin magana ta wayar tarho da shugaban rasha vladimir putin game da ziyarar da tawagar shugabannin afirka za su yi a ukraine da rasha waɗanda ke neman taimakawa wajen warware rikicin shugaban ukraine vladimir zelensky ya faɗa jiya alhamis cewa ya ziyarci yankin karson inda dubban mutane ke fama da bala'in ambaliyar ruwa sakamakon lalata madatsar ruwan kakhovka Zelensky ya wallafa wani faifan bidiyo a shafin sa na Telegram na ganawarsa da jami'ai, kuma ya ce sun tattauna batun ficewa da maido da yanayin mahalli na yankin da yanayin sojojin yankin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yau ake bukukuwan tunawa da ranar teku ta duniya wace Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a kowace shekara wato ranar takwas ga watan Yuni. Taken bikin na bana shine sauyin da ake samu a teku ya janyo ɓacewar kashi casa'in daga cikin 100 na manyan kifaye da kuma kashi hamsin na sauran halittun da ke ruwa. To shin ko ina mafitar wannan al'amari? Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoto. matsalolin da teku ke fuskanta in ji majalisar ɗinkin duniya ya sa an rasa kashi casa'in na manyan kifaye da kuma kashi hamsin na sauran halittun da ke cikin ruwa alhaji baba abba na zama tsohon babban sakataren hukumar raya kogin kwara dabbobi da ke cikin ruwa sun fi wanda ke waje to a lokacin da aka kai matsalar da ana shakkan cewa dabbobin da ke cikin ruwa suna raguwa wato duniya ce gaba daya take da matsala don ba za a yi rayu babu dabbobi na ƙasa da kuma na ruwa ba ba abin da za a yi fiye da a ƙara ƙoƙari akan abin da ake yi in ka lura yawancin duk wa'annan matsalar da ake samu na muhalli a turai da amerika ne duk yawanci ake gargazowa a zo a yi wani abu mu afirka musamman da asia da sauran kasashen nan mu kuma muna ta kan Wa tukuna ba mu sa ido a akan menene eh, za a yi a kan kare dabbobi ba karshen ta idan wannan abin ya ci gaba mu ne za mu fi damuwa fiye da sauran kasashen duniya saboda haka abin da za a yi shine abin da aka saba ana yi a ƙara ƙarfi a ƙara ƙaimi wajen tallatar da hatsarin da ake samu wajen watsa gwangwani leda da abubuwan da suke kawo matsala a dabbobin da ke cikin ruwa na tabbata idan kasashen mu kamar musamman afirka da asia muka ɗan ƙara ƙoƙari da taimakon da za mu samu da kasashen da suka ci gaba za a rage da idan ba a samu an hana wannan abun gaba. Dr. Hussaini Hassan da ke ganin wani lokaci dan adam ne ke tafka ababen ababen da ke gurɓata tekun ya kuma ce akwai mafita. Su kayan ah, robobi da sauransu a teku da sauransu suna da illoli da dama saboda rayuwa da yawa da suke cikin teku. dukka waɗannan robobin a kwana a tashi a kwana a tashi wayansu za su zaizaye wayansu kuma a hakan dabbobin za su haɗe su da sauransu sannan mu kuma muna amfani da waɗannan dabbobin musamman ma kifaye da sauran ire-irensu ganin cewa da tsaro na ɗaya daga cikin matsalolin da ke addabar teku. Na tambayi babban hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedkwatar sojojin ruwan Najeriya, Rear Admiral SS Garba, ko ya sha'anin tsaro yake a ruwan Najeriya da ma gabar tekun Gini? Najeriya fa muna da garumin ruwa sosai domin daga Lagos zuwa Kalaba zuwa kuma can teku muna da girman ruwa da ya kai square mil dubu tamanin da hudu. In ka kasa da Najeriya kashi hudu to kaman kashi ɗaya ne kenan. So kaga yana yana da girma sosai jiragen da muke da su alhamdulillah suna taimaka mana kula da ruwanmu daidai gwargwado shi yasa ma yanzu muna iya cewa yau shekara biyu kenan mu samu wani matsalan fashin teku ba a ruwanmu cikin Gulf of Guinea akwai wurare da suke da 'yan matsalolin nan yasa muke so mu kafa abun da muke kira task force mu da wasu kasashe da ke Gulf of Guinea domin mu iya zuwa har wajajen Angola da Senegal da ina ne Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria Madalla a gaida Hassan Maina na da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Wata gobara mai girman gaske ta tashi a kusa da wani gini da dakarun Sudan suke kera makamai a kudancin Khartoum a cewar shaidu. Gobarar ta tashi ne yayin da dakarun ƙasar ke kokarin kare birni daga fadawa hannun dakarun RSF a rikicin da aka kwashe makonni ana yi a kasar shaidu sun ce a ranar talata dakarun rsf da ke fada da dakarun na sudan sun kai wani mummunan hari a wurin kera makaman wanda aka saka wa kwararan matakan tsaro kungiyar ta wallafa wani bidiyo inda take ikirarin ta karba wani katafaren rumbun adana makamai da wasu yankunan birnin na khartum amma shaidu sun ce dakarun na sudan sun yi nasarar fatattakar mayakan na rsf Wata kotu a kasar Japan a jiya Alhamis ta ce dokar hana auren jinsi ɗaya ya dace da tsarin mulkin kasar, amma ta nuna damuwa kan mutuntawa da kuma haƙoƙin ma'auratan. Hukuncin da ya gaza tsammanin masu fafutuka, amma har yanzu ana ganin ci gaba ne. Hukuncin da kotun gundumar Fukaka ta yanke ya zo ne mako guda bayan da wata kotun gundumar ta ce haramta auren jinsi ɗaya bai dace ba. wanda ke karfafa fatan samun sauyi a tsakanin al'ummar lgbtq a kasar japan kasa ɗaya kilo daga cikin ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya wato g7 da auren jinsi ba shi da kariya ta shari'a an zartar da hukunce-hukunce biyar kan auren jinsi a japan cikin shekaru biyu da suka gabata biyu sun ce haramcin ya saba kundin tsarin mulki ɗaya ya ce ba haka ba ne biyu kuma ciki har da na jiya alhamis sun tabbatar da haramcin amma sun nuna damuwa kan haƙoƙinsu. Wata kota a Tokyo a bara ta amince da haramcin amma ta ce rashin kariya ta shari'a ga iyalai masu jinsi ɗaya tauye haƙƙinsu ne. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar al'ummar jihar Tawa na nuna damuwa dangane da wani sabon al'amarin da ya taso a 'yan watannin nan inda matasan da ke zuwa kasar Libya cirani ke komawa gida cikin halin gushewar hankali. Lamarin da ya sa aka fara kiraye-kirayen ganin an ɗauki matakai. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Kwanni. Matasan jihar ta wajen guriyar Nijar sun yi fice wajen tafiye-tafiyen cin rani a kasashen duniya musamman a kasar Libya. Sai dai a baya-bayan nan akasarin masu wannan tafiyar kan dawo da matsalar gushewar hankali abin da ya sa ne tuntubi Muhammadu Mubasharu mai inkiyar babba daya daga cikin waɗanda suka saba zuwa kasar ta Libya domin jin abin da ke jefa matasan a cikin wannan halin. Akwai da dama waɗanda ke samun matsala irin wagga su ne waɗanda ke tahiya kiwon bisa ce binjigire ya ta cikin sahara daga sisai bisa sai ya ji ana kiran suna na bisan da inda shi fitowa ba kuma al'amari na wanda an sha mun sha ganne ba ɗaya ba gwi ba da irin mutane waɗanda wanda za su tohowa game da kayan su kasa a bagaranka kuma zai zan ka taho an tare a amshi kenan dole na kokol ka samu matsala kuma ni kai na akwai wanda a tare da ni al'amari sai da an kai ta gama da addu'a muna mun gida mun ka kire su mun ka ce su yi ta addu'a dai Allah zai sa ya dawo daidai kai inda a ce ana nuna mu uwayen diya yadda aka bi kuɗi cikin mutum libi wallahi baka da mai rashi turin ɗani libi akwai masu shaye-shaye ka ga nan wani ko taba bai sha ya zo libi ya gamu da lalako abu kai ya shiga shaye-shaye kenan nan ma ana samun taɓa hankali ganin wannan matsalar na ci gaba da ƙara haɓaka shi na sa matasan da suka dawo daga libiyar 'yan jihar tawa girka wata ƙungiya mai suna ɗan biɗa kamar yadda shugaban ƙungiyar mai suna malam abdullahi muhammadu ya yi mini ƙarin bayani game da dalilan da ke jefa matasan 'yan biɗa a cikin wannan halin na fitar hankali na farko akwai canji yanayi canji yanayi shine misali matashi ya tashi daga ƙauyen su bai san ko ina ba ya tashi ta farko ya zo ya shiga mota ya je tsakar sahara ya zo can kuma ya tardo wata rayuwa wadda bai sani ba ya ana iya kashe mutum gaban shi ya ga abubuwa wanda bai sani ba galibin shi wata kwakwalwa ba ta doka haka nan sannan kuma akwai yanayi na aiki sai ka zo ka horma wani aiki na wasu maye-mayen gine-gine ko na wasu wasu manya-manyan ayyuka na kamfuna sannan a babban abu shine shaye-shaye su kuma shaye-shaye ba su barin galibin matasa da hankali wannan lamarin ya jefa uwayen matasa a cikin wani dogon tunanin yaƙi da tafiyar matasan cin rani domin sabar musu ayyukan dogaro da kai ta hanyar girka wata kungiya mai suna ong taimakon kai da kai malam ahmadu uhu mai inkiyar malam rufa'i shine shugaban wannan kungiyar kuma ya yi mini ƙarin bayani game da damuwar su akan wannan matsalar. Abin babbar damuwa na gare mu kwarai ma saboda yanmu daga kwarara suna tahiya musamman kamar kasar Libya da yawa ana kawo su babu hankali. Wannan kwarai na muka samu su kuma matsalar da aka samu su shine na akan cewa eh an taho da wannan yara sai ka zo ka iske duk abin da aka rike da shi ne gida siyasa lawanta. Wasu dabbobi na gidan gado na gonaki na na gado sai an ɓadda su neman ganin ga cewa mutum guda samu lahiya daga wurin neman gira an da ijiya to wannan su ne dalilan da ya samu kahawa a koya matasa ayyuka nan cikin gida ba sai sun hita ba yanzu dai na rage ga hukumomin wannan kasar domin sanin hanyoyin bi don magance wannan matsalar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga tawa jamhuriyar nijar Madalla a gaida Haruna Maman Bako da wannan rahoton. Kuna sauraron shirye shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 na zangon FM. Bayan haka a da yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan hanyoyin da ya kamata a bi ko matakan da ya kamata a ɗauka don rage ko ma dakile yawan mutuwar mata masu juna biyu da ƙananan yara. da ya gabata mun ji abubuwan da ke haddasa yawan ta macen mata masu juna biyu da yara. A yau Dr. Khalid Sunusi Kani da ke asibitin Nasarawa a jihar Kano zai mana bayani kan irin hanyoyin da ya kamata a bi ko kuma irin matakan da ya kamata a ɗauka don kare wannan matsala. To likita a wani nazari da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ta gano cewa sama da miliyan hudu na mata masu juna biyu da yara da ke mutuwa a faɗin duniya. Za a iya kare aukuwar hakan. Shin a ina matsalar take? Wannan kididdiga da suka bayar ba abun mamaki bane ba mafi yawanci abubuwan da suka kawo wannan mace-mace kamar yadda na faɗa miki da akwai kuma abubuwan da muke kira da free delays waɗannan abubuwa ne da kamar nawa da jan jiki da akan samu guda uku na farko za ki ga cewa wani lokaci akan samu sakaci ne daga wajen mazajen aure ɗan kuɗin da za su ba wa matansu su tafi aje a yi musu awo ko kuma ɗan kuɗin da za su ba wa matansu je asibiti sun ji ba su da lafiya yayin da suke dauke da juna biyu sai ya zamanto matsala wani lokaci kuma namijin zai iya ba da kuɗin zuwa asibiti ya komai amma kuma babu hanyoyi masu kyau waɗanda za su ɗauki mata masu juna biyu daga ƙauyuka sannan kuma su kai su irin asibitittuka da suke kusa da su to kin ga wannan matsala ce da ita ma za a iya kare ta sannan kuma da akwai yiwuwar cewa za a iya ba da kuɗin zuwa asibitin a zo hanya ma mai kyau ce amma kuma ana zuwa asibiti babu isasshen ma'aikatan lafiya ake gan cewa mai bi an zo asibitin ko babu kayan aiki ko babu likitoci ƙwararru ko kuma babu ma likitocin gabaki ɗaya kin ga kenan gwamnati ita ma ta yi sakaci a wannan waje domin cewa bata ba da cikakkun ma'aikata ba ko kuma bata ba da cikakkun kwararrun ma'aikata ba ko kuma bata ba da cikakkun kayan aikin da za a iya kare aukuwar irin waɗannan abubuwa da suke faruwa ba sannan kuma irin mata waɗanda suke fama da irin waɗansu cututtuka irin su wato postpartum hemorrhage wato bayan haihuwa su samu ɓallewa wannan jini in babu kayan aiki ba za a iya kare su daga aukuwar irin waɗannan abubuwa ba idan ba a bi waɗannan hanyoyi ba ba za a iya gyarawa ba shin wace barazanar lafiya lafiya kananan yara ke samu da ke haddasa mutuwarsu. Waɗannan yara masu ƙasa da wato shekara biyar da za ki ga cewa sun samu wato salwantar rayuwarsu mafi yawanci za ki ga cewa waɗansu sun samu matsala ne tun daga cikin mahaifiyarsu. Dalili shine mahaifiyar kila ta je tana ta shan waɗansu magunguna irin abubuwan da ba likitoci ne suka bayar ba to wani lokaci yaro ma akan iya haifarsa da abin da muke kira da congenital anomaly a haife shi da wata matsala ta musamman ba ci kafin a haife sa wani kiga ya zo da tsagaggen baki wani kwakwalwarsa ta zo a gayen da take wani bayan sa ya kwakware wani gaban cikin sa ya kwakware wani kuma ya samu matsala kala-kala to waɗansu sukan iya rasa rayuwarsu ta dalilin irin waɗannan abubuwa waɗansu kuma sai sun zo suna cikin wato wannan neonatal period din suna yan ƙananu ƙananu a nan ne za su samu matsala waɗansu ki ga cewa sun zo da matsalar jaundice wannan yalo na ido da sukan same su wani lokaci ki ga cewa jikinsu duk ya zama ma yalan har ya taɓa kwakwalwarsu sun samu abin da muke kira da canicterus to duk baki daya waɗannan abubuwa ne da sukan iya kawo salwantar yara a daidai wannan lokaci waɗansu yara kuma za su yi fama ne da matsanancin zazzabi wanda wannan zazzabi muna kira shi da kamar irin su neonatal sepsis to duk baki daya abubuwa ne da sukan iya kawo salwantar rayuwarsu a daidai wannan lokaci da akwai kuma abubuwan da waɗansu practices ne na al'ada da akan aikata su ne sukan kawo matsala matsala a daidai wannan lokaci irin su cire belin nan da kasan cibiya wanda duk waɗannan abubuwa ne da a likitance ba daidai ba ne ba wanda wannan barazana ne ga lafiyar waɗannan ƙananan yara waɗansu kuma yaran suna ɗauke da irin cuta ne ta sikila wanda za su fara samun matsala wanda kafin su kai shekara biyar ɗin sai ki ga cewa sun samu matsala suna ta samun crisis wanda kuma shi ma zai iya yin sanadiyar rayuwarsu sannan waɗannan ƙananan yara waɗansu sukan rasa rayuwarsu ne ta dalilin cutar da muke kira da severe acute malnutrition wato rashin abinci watatacce a cikin jikinsu idan muka ce abinci muna nufin balanced diet wato abincin da yake dauke da kusan dukkan wani nau'i na irin kalar abinci a cikin jikinsu so waɗannan abubuwa da suke faru na rasuwar yara masu ƙananan shekaru 'yan ƙasa da shekara biyar mafi yawanci abubuwa ne da shi ma za a iya karewa sannan kuma akwai barazana ne ga lafiyarsu uwa ba ba zan manta da cutar malaria ba wannan malaria takan yi illa matuka kwarai da gaske a cikin jikinsu da akwai abin da muke kira da severe malaria wanda takan taɓa kwakwalwarsu wanda yaro ki yana jijjiga wannan abu idan ya taba su shi ma idan ba a shawo kansa ba shi ma yakan janyo matsala da akwai gudawa da yara sukan yi fama da shi wannan gudawa ita ma takan kawo rasuwarsu a daidai wannan lokaci to duk waɗannan abubuwa barazana ne ga lafiyar yara wanda idan ba a ɗauki mataki ba yadda ya kamata za a ci gaba da samun irin waɗannan matsaloli ne sannan kuma a zo ana da na sani. To likita daga ƙarshe ta yaya za a rage koma a kare yawan maternal mortality a Najeriya? Ya zama wajibi tun kafin ma a yi aure a tabbatar da cewa an fara da abin da muke kira da premarital screening. Wannan shine gwaje-gwaje a tsakanin ma'aurata tsakanin miji da mata. Wannan abu yakan taimaka matuka kwarai da gaske a matakin farko. idan aka yi wannan screening aka tabbata cewa wannan miji ba shi da wata matsala ita ma ba ta da wata matsala to kin ga an ɗauko hanya mai kyau a matakin farko kenan tun gabanin a fara hayayyafa to idan dai an gina wannan tsari mai kyau an samu abin da muke da compatibility tsakanin mata da miji to ina mai tabbatar miki cewa an fara ɗaukar hanya gagaruma wacce za ta fara rage wannan matsala ta mace-macen mata masu juna biyu bancin an yi wannan aure aure yayin da aka fara saduwa ya kamata a ce suna da ilimi na kan kansa da mantakewa wato reproductive health yanda mace takan yi abubuwa da namiji akan yi mu'amala da juna idan aka samu wannan ilimi za a samu nagarta da jin daɗi da annishuwa na zaman aure tun a matakin farko ba ma ba da shawara akan cewa mace ta zauna da kanta wai ita za ta gane cewa ta samu ciki ko ba samu ba a'a ta garzaya zuwa asibiti dalilin yin haka shine tun daga wannan lokacin lokaci da aka tabbatar cewa akwai juna biyu a nan ne za a ba ta shawarwari akan cewa ta daina shan kaza ta daina shan magungunan gargajiya ta daina shan magungunan da likita bai bata ba da dai sauransu sannan kuma a nan ne za a fara faɗa mata menene za ta yi menene ba za ta yi ba duk dan a gano lafiyar ta a gano lafiyar wannan juna biyu sannan kuma sai mu zo cikin wato community a ba su shawarwari a sanar da su menene ɗaukar juna biyu sannan kuma a sanar da su menene danger signs of pregnancy irin su matsanancin ciyan kai fitar jini da dai sauransu idan aka yi kokari aka faɗa wa mata masu juna biyu irin wannan ilimi a cikin al'umma kenan wannan zai taimaka matuka kwarai da gaske wajen ganin cewa an rage mace-macen mata masu juna biyu ya zama wajibi a ƙarɗakar da mata akan cewa me ya kamata su dinga yi na wajen ganin cewa sun yi abinda da muke da child spacing wato ba da tazarar haihuwa tsakanin wannan yaron da wannan yaron tsakanin haihuwa da wata haihuwar idan kika da tazara jikinki yakan ƙara kumari ki takan ƙara kwarin jikinki zai ƙaru shi kansa yaron da kika haifa za ki samu damar kula da shi ki ba shi abinci wadatacce ki shayar da shi yadda ya kamata sannan ki za ta samu hutawa yadda ya kamata sannan kuma yawan haihuwa da saurin haihuwa yakan iya kawo matsala wanda shi ma zai iya kawo mutuwar mata masu juna biyu ya zama wajibi gwamnati wajen ganin cewa ta ba da horo na musamman ga abin da muke kira da traditional birth attendance wato irin mutane musamman mata wanda suke da ɗan shekaru da yawa wajen ganin cewa an ba su ilimi na yadda za su iya karɓar haihuwa a ƙauyukanmu dalili shine idan aka bar su suna zuwa suna karɓar wannan haihuwa da ka ina mai tabbatar miki cewa za su ƙara rikirkita al'amura ne ma gabaki ɗaya ba dai su kawo sauyi ba sannan sai mu dawo kan mazajen aure idan dai har za su taimaka su dinga ba wa matansu kuɗin zuwa asibiti su ba su kuɗin magani da kuɗin gwaje-gwaje ina mai tabbatar miki cewa mazaje za ku taimaka wajen rage mutuwar mata masu juna biyu gwamnatocinmu masu ruwa da tsaki ya zama wajibi ku ba da hanyoyi masu kyau ku ba da nagartattun abubuwan da za a iya ɗaukar mata masu juna biyu daga unguwanninsu zuwa waɗannan asibitittuka idan aka yi haka wannan abu zai kawo raguwar mutuwar mata masu juna biyu idan gwamnati ta samar da ma'aikata ƙwararru waɗanda za su taimaka wajen ganin cewa an ceto waɗannan rayuka likitocin da muke da su a yanzu haka sun yi karanci idan aka ƙara su da sauran ma'aikatan lafiya mutuwar mata masu juna biyu za ta ragu sannan kuma gwamnati ya zama wajibi ta samar da kayan aiki wajen ganin cewa an ba da kulawa ta musamman ga dukkanin irin waɗannan matsaloli da za su taso na irin zubar jini ne na irin wato rashin lafiya ne na irin jijjiga ne da dai sauran sauransu duk ga baki daya waɗannan abubuwa ne da za su taimaka wajen rage mutuwar mata masu juna biyu a wannan ƙasa tamu da afirka da ma duniya ga baki daya shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr khalid sunusi kani ni hawa umar da na shirya na gabatar nake mana fatan alheri Zuwa gaida Hawa Umar, yanzu kuma ga Zara Fage za ta karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko ya fito daga haɗabu mai kwamfuta daga jihar Kebbi, Najeriya. ya ce hakika muna tur da allah wadai da janye matakin shiga yajin aiki da kungiyar kwadagon najeriya da ta niyyar shiga sakamakon janye tallafin man fetur muna fatan allah ya kawo wa talaka mafita amin Sakon Sani mai lange-lange yalwa wuri ya ce muna taya kasar Nijar murnar samun nasarar raguwar matan da ke mutuwa a yayin nakuda da fatan Allah ya sa a ci gaba da samun nasara. Sakon Zahraddini Muhammad Kaka ya ce ku bani dama domin yin tsokaci akan yadda ake samun ruwan sama a yankin arewacin Najeriya. Amma talakawan ƙasata suna cikin tsadar rayuwa ga rashin ko in kula daga shugabanni ga tsadar taki da sauran kayan gona. Allah ya kama na ɗauki amin. Sakonmu na gaba ya fito daga baban gida AA Dogo Zirmi a jihar Zamfara. Ya ce muna kira ga sabbin shugabannin da suka fara aiki musamman a jihar Zamfara da su taimaka mana su ɗauki matakan tsare rayukanmu. Gashi damuna ta sauka amma ba mu da sukunin zuwa gonakinmu domin noma abin da za mu ci. A ranar Lahadin da ta gabata an kashe mana wani ladanin masallacin Juma'a da ke nan zirmi a lokacin da ya je shuka a gonarsa. yanzu haka ɗimbin al'umma suna zaune a gidajensu babu maganar zuwa gona shin wai a haka za mu zauna mahukunta suna kallon mu allah ya taimaki talakawan ƙaramar hukumar zirmi a jihar zamfara da ƙasar najeriya baki ɗaya amin saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Lami da Habiba matan Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri a jihar Neja. Suka ce ku isar mana da saƙonmu ga sabuwar gwamnatin Najeriya ta Bola Ahmad Tinubu. Cewar mu 'yan Najeriya musamman matalakawa muna neman ganin canji na samun sauƙin rayuwa a Najeriya. Allah ya taimaki shugabanninmu amin. To mun gode masu sauraronmu ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To madalla a gaida Zahara yanzu kuma sai labarai a takaice. An kai wani harin bam a wani masallaci a lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin kasar Afghanistan a yayin wani bikin tunawa da wani mataimakin gwamnan lardin na Taliban jiya Alhamis wanda aka kashe a wani hari da kungiyar IS ta kai a makon nan. Gaban yaɗa labarai na yankin ma'azirin Ahmadi ya shaidawa biyoyi ta wayar tarho cewa fashewar da ta faru a babban birnin lardin Faizabad ta kashe akalla mutum ɗaya. Ya ce kawo yanzu babu wani ƙarin bayani inda ya bayyana wanda aka kashe a matsayin tsohon shugaban 'yan sanda na lardin bagland na arewacin kasar. Shugaban Amurka Joe Biden zai karbi bakuncin shugaban kungiyar kawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg domin tattaunawa a ranar litinin yayin da goyon bayan ukraine ke kan gaba a ajanda gabanin taron neto da za a yi a watan gobe ofishin shugaban ƙasa afirka ta kudu sirar ramaphosa ya faɗa jiya alhamis cewa yayi magana ta wayar tarho da shugaban rasha vladimir putin game da ziyarar da tawagar shugabannin afirka za su yi a ukraine da rasha waɗanda ke neman taimakawa wajen warware rikicin To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa shirin ni Suleiman Muni Barma ke cewa ku huta lafiya.